This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar ma za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko dalol ko kuma niya FM. ta intanet kuma za a iya jin mu voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Salihu Garba na tafe da shirin da rashin ta yi, amma sai mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Ƙasar Saliyo tana ƙoƙarin kai wata likita da ta kamu da cutar Ebola wata ƙasar waje domin a yi mata jinya. Dr. Olivet Bock ita ce likita ta hudu da ta kamu da Ebola a ƙasar Saliyo. Sauran likitoci guda uku su kam cutar ta kashe su. Gwamnatin ƙasar Saliyo ta buƙaci taimakon kuɗi daga ƙungiyar lafiya ta duniya domin ta yi jigilar Dr. box zuwa ƙasar Jamus domin a yi mata jinyar da ƙila zai ceci ranta. Za ta zama likitar farko daga wata ƙasa a Afirka ta yamma da za ta sami jinyar Ebola a wata ƙasar waje. Domin zuwa yanzu, likitoci 'yan ƙasashen waje ne kurum aka kwashe aka kai su wata ƙasar aka yi musu jinya. To amma kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da rahoton cewa ƙungiyar lafiya ta duniya wato WHO ta ce ba za ta iya taimakawa ƙasar Saliyo yin jigilar likitar ba. A wata wasiƙar da wani ɗan jaridar kamfanin Dalancin labarun Associated Press ya gani, Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce ba za ta iya ɗaukar ɗawainiyar jigilar likitar zuwa ƙasar Jamus domin a yi mata jinya ba. Mai magana da yawon ƙungiyar Tarik Jasarevich ya ce ƙungiyar za ta nemi wasu hanyoyin da za su taimakawa Dr. Olivet Bock. Ƙasar Saliyo tana ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka ta yamma da ƙwayar cutar Ebola ta fi wa barna, cutar da tuni ta kashe mutane dubu biyu da ɗari hudu. Kuma ana sa ran cewa ƙwayar cutar za ta ci gaba da yin barna. Mutanen da suka yi wa waɗanda suka kamu da Ebola jinya su ne suka fi barazanar kamuwa da cutar. Ƙungiyar Islamic State ta kashe David Hens wani baturen Ingila mai aikin agaji. Ƙungiyar ta gabatar da wani hoton bidiyo na tsawon mintoci biyu da daƙiƙa talatin da ya nuna lokacin da aka filla kan David hans Shi dai Mr. hans ɗan shekara 44 da haihuwa wanda yake da 'ya'ya biyu a bara aka sace shi kwanaki uku bayan ya isa ƙasar Siriya domin yi wa wata ƙungiyar agaji aiki. An gabatar da hoton bidiyon da ake ke cewa saƙo zuwa ga ƙawayen Amurka. jim kaɗan bayan da 'yan uwan Hans ɗin suka roƙi waɗanda suka sashe ci da su yi wa Allah su tuntuɓe su. A saƙon bidiyon mai kisan da ya rufe fuskansa ya zargi Firaministan Ingila David Cameron da laifin haɗa kai da Amurka domin a yaƙi ƙungiyar ISIS. Haka kuma ya yi gargaɗin cewa wannan shawara da David Cameron ya yanke za ta cusa 'yan Birtaniya cikin yaƙin da bai kamata ba. Mr. Cameron ya gabatar da sanarwa a dandalin Twitter bayan da aka gabatar da hoton bidiyon yana mai faɗin cewa kashe Hans ke tace tsagwaranta. Ya kuma yi wa 'yan uwan Hans ta'aziyya. Mr. Cameron ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki duk matakin da ya kamata domin farauto makisan domin a musu hukunci ya ce komin tsawon lokacin da za a ɗauka. A 'yan makonnin da suka shige 'yan yakin sa kan ƙungiyar Islamic State sun fallaka mana 'yan jarida guda biyu Amerikawa, Jim Foley da kuma Stephen Sutcliffe. kungiyar ta ce ta kashe Amerikawan ne domin mai da martani ga hare-haren da Amurka ke kai wa sanoninta a Iraq. Ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Uganda ya yi wa Amerika da suke zaune a can kashedin cewa su yi zamansa a gidajensu ko kuma wuraren da za a kare lafiyarsu. a yayin da hukumomi ke binciken yiwuwar a kai harin ta'addanci. Jiya Asabar ofishin jakadancin ya ce yana tuntuɓar hukumomin Uganda waɗanda suke binciken abin da ake zaton shirye-shiryen da ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar somaliya take yi na kai harin ta'addanci. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Kampala ya ce bai san wani takamaiman inda 'yan ta'addar za su auna ba, amma ya lura da tsauraran matakan tsaro a muhimman wurare. ciki har da filin saukar jiragen saman Entebbe. Ƙungiyar Al-Shabab wadda take da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaeda ta lashe takobin cewa za ta yi ramuwar gayyar kashe shugabanta a lokacin da Amurka ta kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a farkon wannan watan. ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Qatar ta buƙaci manyan shugabannin ƙungiyar Muslim Brotherhood da su fice daga ƙasar bayan da dangantaka tsakaninta da makwabtanta ya raunana saboda kasancewar su 'yan ƙungiyar Muslim Brotherhood ɗin a ƙasar. Shugabannin ƙungiyar su ne suka ba da sanarwar ficewarsu daga ƙasar a yayin da wani babban shugaban ƙungiyar mai suna Amir Daran ya gabatar da saƙo cikin wani hoton bidiyo da ya sa a shafin Facebook. yana mai faɗin cewa zai fice daga ƙasar domin gujewa kunyata ƙasar qatar ya ce gwamnatin ƙasar qatar ce ta buƙace shi da sauran 'yan ƙungiyarsa da su fice daga ƙasar bayan da aka hamɓarar da gwamnatin Mohammed Morsi na Masar a watan Yulin shekara ta 2013, ƙasar Qatar ta zama tudun mun tsira ga 'yan ƙungiyar da dama. Barin 'yan ƙungiyar Muslim Brotherhood shiga ƙasar ta ɓata wa wato da ita kata ta yi ɗin ya ɓata wa makwabtanta rai ƙasashen saudi arabia da daular ƙasashen larabawa da kuma masar duk sun janye jakadunsu daga ƙasar jama'an gwamnatin qatar dai ba su ce komai ba akan ficewar 'yan ƙungiyar muslim brotherhood daga ƙasar da sanyin safiyar jiya asabar ayarin manyan motocin ƙasar rasha da ke jigilar kayayyakin agaji suka shiga gabashin ukraine Dauke da kayayyakin taimako zuwa birnin Luhansk da yaƙi ya ɗaiɗaita. A wani wuri daban kuma a yankin, rundunar sojan Ukraine ta ce ta sami nasarar tare harin da 'yan tawaye suka so kaiwa filin sauka jiragen saman Donetsk. Kamfanin dillancin labaran Russia wato kamfanin dillancin labaran Rasha da ake cewa RIA Novosti ya ba da labarin cewa manyan motoci mai tan suna jigilar kayayyakin agaji zuwa birnin Luhansk birnin da ya yi makonni yana fama da fafatawa tsakanin sojojin ukraine da 'yan aware masu ra'ayin rasha a watan jiya gwamnatin ukraine ta nuna rashin amincewata ga jigilar kayayyakin agaji da rasha ke yi cikin ƙasarta ba tare da an gayyaci ita rasha ɗin ba ko kuma an ba ta umarni to amma jami'an ukraine ba su ce komi ba tukunna game da jigilar na jiya asabar 'yan jaridun ƙasashen yammacin duniya sun tabbatar da cewa an yi mummunar fafatawa a filin saukar jiragen saman Donetsk. To, labaran duniya aka gama sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari mu koma gefe ga Salihu Garba da shirin da rashin ta yi. Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a salamu alaikum. Salihu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A yanzu muna tare da bakon namu Malam Amadu Manu. Mun ci gaba da firar kamar haka. Kuma gwamnati ta ba su goyon baya. Da in ma ya zamanta za ta ba su eh, Eh, eh, hutun haraji ne na shekaru da yawa ya kamata ta basu domin ma'aikatansu za su zama dindindin suna da wurin da za su ci abinci to an rage samari waɗanda ba su da aiki kenan. Hmm. eto eh in ka duba ƙasarmu yanzu kamar ta dai danganta kawai aka kan man fetur to kuma sha'anin kasuwanci yana nan yana haɓaka sai gashi 'yan kasar china da india sun shigo harkokin kasuwancin kasar irin harkokin da da ba sa shiga ciki me ya ja wannan kuma menene illarsa duk wannan abin da ya jawo shirishin kishin kasa ne tun daga manyan mu har kasa idan kamfanin waje zai shigo yawanci za ka samu wani mai hali a cikin ƙasa shine zai shigo da kamfanin shi ne gaban shi shi ne zai zama jigo shigowa kamfanin to yawancin waɗannan da ke zama jigo ɗin su ke nuna ma kamfanin ai ba wannan ɗaya ba duk abin da kuke so kuna iya zuwa ku yi hmm. kuma waɗanda ke shigowa da su ɗin nan manyan mutane da suna da eh, a hannun da za su ga har shugaban ƙasa ko kuma gaba da haka nan so ba wanda ya isa ya tare su su yi abin da suke so amma duk ƙasar da ke son ci gaba ai ka san bayar da za ta ba wasu yan wasu yan ƙasa su zo su shiga cikin kasuwa abin da ma ba nan suke yi shi ba sun shigo da shi ne ya zamanta su ke saidawa da kansu eh su shigo da su su sayar su samu dan ribar da da zai kai ga yan ƙasa din ma bai kai ya kawo ba tun da su sun riga sun zauna sun san duk abin da ke cikin cikin kasuwanci din so sai abin da ɗan roman da ke cikin eh, ribar da za a samu ma sai sun canye ta gaba ɗaya sannan su duka maka wako to ina za a ci gaba a cikin ƙasa yaya ɗan cana zai zo ya shiga cikin kasuwa ya kawo kwantena sannan gwamnati na kallon shi maimakon kwantenan nan ya zama ta ɗan Nijeriya ne ke hannun hannun tashi a'a shi ɗan cana ɗin ne shi zai zauna yana rarraba kayayyaki na baka kaza kan kaza na ba ina ya san darajar wannan kaya ɗin a ƙasa hadda zai yi wannan ɗin to wannan duk daga shugabannin ƙasa ne idan suka hana su dole ne in za su shigo su miƙa ma ɗan Nijeriya ɗin ko kuma ɗan Nijeriya zamanto shi ne wannan ɗan China zai kai shi inda ake yi ya shigo da shi ya ci riba abin da yake kawowa to amma ba a yi haka nan ba an ba kowa kara zube komi yana yana faruwa yadda aka ga dama sannan kuma irin waɗannan kayayyaki da aka sa ana amfani da su ya kamata ma a ce an rufe ko da na ji kwanakin nan ita eh, gwamnatin Nijeriya na cewa tana son ta hakana wasu abubuwan da ake yi eh, kamar na, motoci da eh, wasu kayayyaki da suka zamanto dole ne ana amfani da su a cikin ƙasa na ji ana magana cewa maimakon a ce a shigo da su yanzu in dai ba za ka zo ka buɗe masana'anta ba za a bari ka shigo da su ba. kuma ana ba su ɗan lokaci na kaɗan cewa su ma kansu kayayyaki ɗin ba za a bari su shigo ba sai dai wanda ke yin su ya shigo nigeria ya rika yin su. Ya zo ya yi su a Nijeriya. Eh ya rika yin su a Nijeriya in wannan kan zai faru to za mu ce mun fara motsawa mun san abin da inda kan muke mana ciwo. Hmm. Amma muka ya faru tukuna. Amma a yanzu yadda ake kan komi kana iya yi kana iya shigowa da matattun kayanka. ka ka shigo nigeria ka zo kuma ka zauna a cikin kasuwar nigeria ka rika saidawa da kanka bayan 'yan nigeria na na kila 'yan nigeria laiburori dai za ka ɗauke suna suna nuna maka inda za ka je kai kaya ɗin. To me makoma 'yan kasuwar ƙasar? To a ce yasa 'yan kasuwar nawa ne yanzu ke da karfi. A kasuwa ai dukkanin su ya ƙare. Inda za su samu ɗan riba ɗin su yi ƙarfi ɗin an tattare musu. ba inda za su je su yi wani abu inda za su samu kowa na iya shigowa da ɗan ƙasa da wanda ba ɗan ƙasa ba sannan su inda ɗan ilimin da suka sani na ƙasar tasu ɗin ma an shi musu domin ba su da kuɗin da za su iya sowa su saida to ɗan cana ya zo ya san yadda yake saida a tamfa in ka ɗauka da gare shi ka kai wani wuri hmm. gobe in ya ka zai ce bai saida haka nan yana son wancan ribar da yake ci shi ma ya canji ta gaba ɗaya to kaga kai dan kasuwa an mai da kai baya kenan to abin da ke faruwa kenan Nigeria shi dan kasuwa baya baya yake koma wasu ke shigowa yanzu suna zama gaba gaba gaba to ina wannan ina zai wannan zai kai tattalin arzikin kasar baya tattalin arzikin mu kullum baya baya yake yi in kan lura yanzu harka kuɗi ta zama wani babban babban jidali da yawan mutane kuɗin da ma za su samu su ci abinci ya musu wahala kuɗin da za su samu su lura da lahiyar jikinsu ya zama da wahala kowa ka tambaya da wanda ke cikin gwamnati da wanda bai cikin gwamnati kuɗi ya zama wani abu mai daraja kwarai da gaske kuɗin zai zuwa hannun mutane masu kuɗi ɗin kuma waɗanda suke huɗa da gwamnati ba aikin da zai zama sun raba kuɗin ne suke yi yawancinsu sun canza kuɗin kilo zuwa kuɗin waje sun tura cikin akwatunan su in suna da 'yan bukatar su su canza su biya bukatar su eh? amma kuɗi bai shiga hannuwan waɗanda ke bukatar su yi aiki da shi in ka ga ana ɗan samun 'yan kuɗi kila mai kuɗi ɗin ya tashi zai yi wani ƙaton jina sai ya ɗan canza kuɗin shi ya kira leburori su to ɗan aikin leburan nawa zai samu ga hannun shi ayi je ya shiga kasuwa ya wani abu na kirki da shi sau kasuwanni duka yawanci suna yin ƙasa domin mutane ba su da halin kuɗi ba kuɗi da hannunsu da can ana ana ana samun ana siyasa kila a ce kuɗi ya shiga hannun wani ya zo ya yi wani abu gagarumin aiki ko ya yi wani abu wanda kuɗin zai shiga ya rarrabu cikin hannun mutane to yanzu kuɗi ya zamanto cikin cikin ɗaki ake dwaɗewa da na na na eh, eh, kuɗaɗen waje an canza ba amma maganar naira ita in ka ga babban mutum ya hito sai dai hidda maka dala ko ya hidda maka pound ko ya hidda maka wasu kuɗi can na waje a canza a biya bukatar shi shi kenan an koma an koma inda aka hito. Halin da ake ciki kenan yanzu? Eh? Halin da ake ciki kenan yanzu? Wahala mutane ke ciki ai. Walla babu kuɗi a hannun mutane, kuɗi babu su a hannun mutane. Don masu kuɗi ɗin kalilan ne, kuma su kalilan ɗin ba aiki suke da kuɗin da zai shiga hannun mutane. to ya zamanto eh, eh, wahala ɗin karuwa ɗaya ciki yi kaga abin da eh, ya ja muna wannan hali da muke ciki kenan babu masana'antu sa'annan shigowa kayan da ake yi su wasu 'yan ƙasa ne ke zaunawa kuɗi dai ya bar yawo da ya kama yana yawo yana shaho na ƙasa ya je yana samun wani abin da yake ci na rayuwar shi ya koma sama kuɗin kuma ya koma sama ya koma sama kalilan mutane suke da kuɗi. To madalla. wahalar da ake ke na To madalla. Karshen firar tamu kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin bakwana malam Ahmadu Manu da Juli Gresham wadda ta shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai mun sake saduwa. Shata alhaji sarkin yau ya zo ba zakarfi nemin kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya ya ilahun yayin da 'yan boko haram suke ci gaba da kwace garuruwa a yankunan arewacin najeriya a yayin da jami'an tsaron najeriya suka kasa shawo kan wannan matsala ta boko haram mutane da dama sun fara tambayar wai menene ke faruwa a bayan tattakin wata guda da kuma hirarraki da ɗaruruwan mutane manya da ƙanana. Murya Amurka ta fito da wani rahoto na musamman da ke nuna wasu abubuwan da watakila sun ƙara dagula wannan lamari, ciki har da wasu munanan bidiyo da wani soja ya ba murya Amurka na yadda wasu da ake zargin sojoji ne suka yanka waɗanda suke zaton 'yan boko haram ne rahoton mai suna jini hawaye da fargaba a daular el kanemi yana nan akan shafukanmu na yanar gizo voahausa.com da kuma dandalin voa.com ya yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku mu na musamman na wannan lokaci jiya ba yau ba da a ce yadda najeriya ta faro ta ɗore kan haka to da an ce duk duniya ba wata ƙasa da za ta kama kafarta domin yadda shugabannin farko suka tsara fasalin ciyar da kasar gaba da sun yawancin rai a mulki to sai dai waɗansu abubuwa a zuwa a kwaikwaya a najeriya misali idan ka ɗauki shugabannin farko ɗaya bayan ɗaya a kasashe a sikeli ko baka so ka san cewa ya cancanci yabo misali janar yakubu gawan dagewar da ya ga cewa kasar bata wargaje ba har kullum wannan abin tunawa ne haka kuma duk wasu ayyukan ci gaba da aka samu kuma suke tasiri a manyan biranen kasar nan yau irin su Lagos, Kano, Ibadan, Fatakwal, Enugu, birnin Benin. Idan ka bi tarihi sai ka tarar suna nasaba da mulkin General Gawan. shi ko ci obafemi a walau wanda ya bai wa yan kudu maso yammacin najeriya ilimi kyauta ya gina gidan talabijin na farko afirka ya samar da jami'ar ilefe ya gina gidan koko kana ya inganta rayuwar mutanen yankin ta samar da ababen mawa rayuwa na wancan lokacin har kwanan gobe waɗannan abubuwa suna tasiri a jihohin kudu maso yammacin najeriya shi masa ahmadu bello sardaunan sokoto shi ne ya dage ya ce dole 'yan arewacin najeriya su yi ilimin zamani kana ya samar da jami'ar ahmadu bello kamfanin gidan jaridar new nigeria hamdala hotel dandalin wasa na ahmadu bello wato ahmadu bello stadium kamfanin saka jari nndc kana wani abu babba kuma ginshiki shine saduna bai san kabilanci ko bambancin addini ba yayi nasarar haɗa kan 'yan arewacin najeriya da ke da kabilu sama da 200 ba tare da cewa ina ne ka fito ba ko kuma menene addininka shi ma dr inamda azukwe ko baya ga samar da jami'ar insuka ha kuma wannan wani babban shugaba ne wanda najeriya ba za ta manta da shi ba wanda bai san menene ake cewa kabilanci ba babban burinsa har kullum shine wani tsari za a bi domin ciyar da najeriya gaba yau idan ka ɗauki najeriya kwatanta da ƙasashe ta da suka taso tare kuma ake kiran su kasashe masu tasowa sai ka tara sun yi wa najeriya fintinkau misali kasashe irin su china brazil india singapore dubai yau ba wadda najeriya ke kusa ita idan kai batun ci gaba ne kuma ba komai bane illa shugabannin da suka samu masu kishi da hangen nesa kan da sadaukar da kansu domin kasa ita ce a gabansu kwatankwacin shugabannin najeriya da suka shuɗe ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya sa waɗannan kasashe ko suka wuce najeriya nesa ba kusa ba shine suna doka da oda kana ba su yarda da cin hanci da rashawa ba sa'ilin nan kasar ce a gabansu komai girman mukamin ka idan ka karya doka to ba shakka doka za ta yi aiki kanka sabanin abin da ake da shi a nan gida najeriya kuma ba daya daga cikin waɗannan kasashen da ke da albarkatun ƙasan da najeriya ke da shi idan ka ajiye man fetur wata ƙasan ko digo mai ba ta da shi amma fa yau waɗannan ƙasashen sun zame hatta waɗanda ake kwaikwayo suna sayan ababe daga hannunsu wannan ko ba komai bane illa shugabanci na gari da suka samu to da yake muna don fara lokacin zaɓe 'yan najeriya akwai buƙatar sake tunani su ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninsu a zaɓi shugabanni na gari wanda zai mayar da najeriya irin ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen. Dattijo dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasule ya jidda cewa shugabanci na gari shine ginshikin ci gaban kowace al'umma. A jamhuriya ta farko mun ga mu irin su ah, a Dr. Azikwe, su Chief Awalo, su Sardaunan Sokoto, su Tafawa Balewa, su Malam Aminu Kano, su Tarka da sauran makamantansu. Yadda suka yi matuƙar ƙoƙarin su su ga sun gina ƙasar duk da bambance-bambancensu na siyasa da addini da kabila wayannan sauran mazan jiya ba jam'iyya ɗaya suka yi ba akwai ncnc akwai action group akwai npc akwai nepu akwai umbc ga nan amma duk da bambance-bambancen nan nasu idan wani abu ya samu wanda ya shafi najeriya da mutuncin najeriya da jin daɗin ɗan najeriya haɗuwa suke su mammanta da bambancin don haka kullum nake cewa wayannan sauran mazan jiya sun shiga siyasa don su bauta ba don a bauta musu ba don su bayar ba don su kwasa ba a kowane lokaci a shirye suke su sadaukar da biyan su da don biyan bukatar Najeriya wannan mutane sun nuna mutunci sun kamanta gaskiya da adalci adalci wanda shine ginshikin komai na mulki to yadda abubuwa su kuskurkuce kana ganin sun iya komawa daidai duk da wannan abu da nake faɗi ban fafir da zato ba babu mai fidda zato daga rahamar ubangiji sai batacce komai yake da farko yana da karshe allah ne ba shi da farko ba shi da ƙarshe bai yadda son rai kabilanci da nuna bambancin addini ya shiga zukatan 'yan najeriya har da shugabannin ma wannan nasiha za ka yi wa shugabanni da mabiya na yanzu domin a samu sauyi na gari kowane addinin allah ai kaunin ne da almani faɗa ne da cikawa yanzu misali su shugabanni ne na da kai abai badan da yake gaban mu da ma yana gaban su abin da yake mana cikas a yau kabilanci bambanci na addini abu shi a da na akwai ya aka yi duk addinin Allah musulunci ne kiristanci ne yahudanci ne buddhism ne hinduism ne zarastanism ne kowane iri da in dai addinin Allah ne in dai addinin Allah ne ai tarbiyyar da yake wa mabiyansa duk ɗaya ce ka zauna lafiya da kowa haka ake koya kirista haka ma addinin musulunci yake koya kaso dan uwanka addinin musulunci haka yake faɗi haka kiristiyanti in ka kaso shi kamar yadda kake son kanka haka aka koya kirista manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika jibril yana koya yana nana ta bin mahimmancin makoftaka har ma nake zaton Allah subhanahu wataala zai aiko da wahayi cewa makwabci ya iya gada makwabci babu addinin Allah da ya ce ka tilasta wa ɗan uwanka ya shiga addinin su kirista suna cewa idan kuka je kuka yi musu wa'azi suka ki karɓar gaskiya ku ɗauke takalmin karkaɗe ku basu addinin musulunci na cewa la kira din babu tilasta a addini ranka ya da yake zaɓe na dab da zuwa menene fatarka ga kasar baki ɗayanta fatar mu shine Allah ya sa mu gane ya sa mu so junanmu mu haɗa kai da junanmu mu sami shugabanni na gari su kuma shugabannin Allah ya sa su kamanta gaskiya da adalci kada su zama 'yan amore mu mabiya Allah ya sa kada mu zama 'yan tawaye sama za su biyayya in mun samu shugabanni na gari Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare shi ma Alhaji Rado dan Sudu ya bi sahun dattijo dan masanin Kano game da irin shugaban da Najeriya ke bukata shugaban da Najeriya take bukata a yanzu tana bukatar shugaba mai ilimi na addinin sa ko da kirista ko musulmi kuma tana buƙatar shugaba wanda ya goge ya san harka ta mulki kuma ya san yaya ake gudanar da mulki tana buƙatar mutumin da ba da nuna kabilanci na addini ko kuma na yare tana buƙatar mutumin da baya nuna bambanci na bangare tana buƙatar mutumin da yake gogagge wanda ya zai ciyar da najeriya gaba kuma ya tabbatar da zaman lafiyarta tana buƙatar shugaba wanda zai jajirce ya dage ya ga ya tabbatar da gaskiya da adalci kuma ya, juya wa dukkan mutumin da baya son gaskiya baya kuma ya tsaya akan gaskiya wasu 'yan najeriya suka ce shin wai shugabanni ma sun san cewa hatta fannin kwallon kafan nan da ake renawa kasar na iya samun kuɗin shiga masu tarin yawa muddin za a yi shi yadda ya dace haka kuma sai 'yan kasar musamman masu ilimin zamani sun yi ittifakin cewa kasar ita ce a gabansu to ba shakka za a samu canji na gari kasashe irin su singapore china malaysia haɗaɗɗen daular larabawa wato dubai wani abin da suka fi najeriya da shi idan ka cire shugabanci na gari idan dai masu jefa kura ba su yi karatun tanatsu ba to ha kasar za ta ci gaba da zaman kare a karofi ba rini ba matsa ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria. to a gaishe ku to karshen wannan rahoto na musamman kenan da muka kawo muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Ƙasar Saliyo tana ƙoƙarin kai wata likita da ta kamu da cutar Ebola wata ƙasar waje domin a yi mata jinya. Dr. Oliver Bob ita ce likita ta hudu da ta kamu da Ebola a ƙasar Saliyo. Sauran likitoci guda uku su kan cutar ta kashe su. Gwamnatin ƙasar Saliyo ta buƙaci taimakon kuɗi daga ƙungiyar lafiya ta duniya domin ta yi jigilar Dr. Bach zuwa ƙasar Jamus domin a yi mata jinyar da ƙila zai ceci ranta. Ƙungiyar Islamic State ta kashe David Hens wani baturen Ingila mai aikin agaji. Ƙungiyar ta gabatar da wani hoton bidiyo na tsawon mintoci biyu da daƙiƙa talatin da ɗaya da ya nuna lokacin da aka filla kan David Hens. Shi dai Mr. David uh, Hens ɗan shekara 44 da haihuwa wanda yake da 'ya'ya biyu a bara aka sace shi kwanaki uku bayan da ya isar ƙasar Siriya domin yi wa wata ƙungiyar agaji aiki. Ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Uganda ya yi wa Amerikawan da suke zaune a can kashedin cewa su yi su a gidajensu ko kuma wuraren da za a kare lafiyarsu a yayin da hukumomi ke binciken yiwuwar a kai harin ta'addanci. jiya asabar ofishin jakadancin ya ce yana tuntuɓar hukumomin uganda waɗanda suke binciken abin da ake zaton shirye-shiryen da ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somaliya take na kai harin ta'addanci ofishin jakadancin amurka a birnin kampala ya ce bai san wani takamaiman inda 'yan ta'addar za su auna ba amma ya lura da tsauraran matakan tsaro a muhimman wurare ciki da filin sauka jiragen saman entebbe Da takaitattun labaran duniya muke rufe shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan, sashen Hausa na murya Amurka, nisar fil hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.